amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu barkan mu da a yau a ranar takwas ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 hijiriya wanda kuma yi daidai da takwas ga watan uku miladiya ta 2025 a tafsirinmu na wannan masallaci mai albarka a wannan sura sosin ma'ida inda mu kwana kan aya ta shida ko? za mu tashi kan bakwai ne ko? tsayi ta bismillah malamata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على على ألا تعجلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يكتشوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا حكني يا أيها واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى yana umurtar muminai da su koma zuwa ga asalin abinda yake samuwa ga Allah abinda ba mai yi sai Allah sannan da alkawari da ya rika tsakaninmu da shi in muka rike alkawarin zai zama cewa mun rabauta daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke bayansa bai ba gare su abin nufi nan Allah ta'ala ce wa zukuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na da alƙawari da kuka dauka tsakaninku da Allah yayin da ya dauka muku alƙawari kuka dauki alƙawari tsakaninku da shi idh qultum sami'na menene alƙawarin shine yayin da kuka ce sami'na mu mun ji wa ta'ana mun yi biyayya wattaqullaha Allah ta'ala ce ku tsoron Allah wa ala Allah eh, inna Allah alimun bi zati sudur lalle hakika Allah <clears throat> masani ne ga abinda kirazan ku suke boyewa a karo na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ce mun yayi wa zkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku ni'imar Allah ita ce imani da ya bamu da kuma musulunci da alƙur'ani da aiko mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi da samar da mu da aka yi matsayin musulmai masu natsuwar da za su iya gane addini wannan ni'ima ce ta Allah zaɓi ne na Allah ga bayan ya yi ka musulmi ya ka mai iya fahimtar umarni da kauce mahani wannan ba karamar nima ba ce musulmi nima ce mai girma shi yasa imam ahmad bin hanbal idan yi almajiransa karatu suka ji daɗi sai su alhamdulillahi ala ni'matul islam mun gode mu Allah akan ni'ima musulunci da muna mun gode mu Allah akan ni'imar musulunci da muna wata rana sai ce ku dinga karawa da wa'alar sunna in kuka ce alhamdulillah ala ni'matul islam ku ce kuma wa ala sunna ku Allah yayi ku musulmai yayi wasu kuma wanda ba musulmi ba kafirai a musulman ma yayi ku ku masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma ke tsin da ka so bukatar godiya ku tarbanyu godiya kan musulunci godiya kuma kan muwafaqa da sunna ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka dace da mu Allah ka daura mu akanta حديث عبادة بن صامت يا بينا من تكتب fasarar والنهاية يتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أسرة علينا وعلى ننازع الأمر أهله إلا أن تروا الكبر بواحا عندكم من الله عليه برهان وأن نقول الحق أينما كنا وحيثما كنا لا نخاف في الله laumata la'imi ubada ibn sabit Allah kara masa yadda sahabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita cikin sahihin su haka ne ibn Majah shi ma ya rawaita shi a cikin littafin sa da Imam an-Nasa'i a cikin sunan din sa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ku zo ku yi mubaya'a sai muka yi mubaya'a baya'na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a mun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi mubaya akan ji duk abin da muka ji za mu yi da a gare shi za mu yi mubaya gare shi duk abin da aka yi mana umarni da shi za mu yi mubaya gare shi an fahimta mubaya su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a shine wazkuru eh, wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wasaqakum bihi idh qultum sami'na wa kaga ubar bin sami ce ba ya ana rasulullah sallallahu ala sam'i wa ta'a ta al'amarin sahabban ya fito fili sun yi rike alƙawari tsakanin ubangiji akan as-sam'u wa ta'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin da abin da ya musu umarni fil a cikin tsanani da kuma halin yalwa wal da muna da kuma muna da da aka hana za mu cikin so ko ƙi duka za mu bari wa'ala asarsin alaina wa'alla da nazi al'amra wa'alla da nazi al'amra ahla illa an taro al-kubara ba wahin inda kuma ilmin Allah alaihi burhan in ba muku umarni da sabon Allah ba to sai ku dawo kan ƙa'idar la ba'atil makhluqin fi ma'afisul khaliq in dai ba an ce ku saba ma Allah ba ce kar saba ba sai ku yi masa da'a da biyayya duk shugaba da haka baku to ku bi shi sau da kafa saboda yana kan umarnin Allah kuma yana kan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta sai Allah ta'ala ce mana, wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi da alƙawalin da ubangiji ya rika tsakaninku da shi shine alƙawali mai girma iz qultum sami'na wa ata'na yayin da kuce mun ji mun yi biyayya a jinku a wajen da'a ne da'ar a wajen da'a ga Allah subhanahu duka an hada muku na abuwa guda biyu ma'ana dai duk abin da Allah da manzansa suka ce muku to ku gaskata shi ku yi da'a gare shi a cikin umarni da kuma cikin hali na Allah da manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam mun fahimta wattaqullah Allah ta'ala ce ku tsoron Allah ai ku tsoron Allah cikin abin da ke tsakaninku da shi na wanda ya tsare dokokinsa ya rabauta wanda ya tsare dokokin Allah ba akwai azabar Allah da take jiransa Allah ka tsare mu daga azabar Allah da haka in an ce ma ka yi kai in an ce ka bari ka bari ba ka zaman lafiya sai me sai wannan mun gane inna Allah alimun bi zati sudur lalle hakika Allah masani ne ga abin da kirazan mu suka boye da kuma abin da suka bayyana a harsunan mu da zukatan mu duka da gabobin mu baki daya ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba namu domin in kana ganin cewa al'amura ba sa tafiya maka daidai to shi Allah ta'ala yana ganin komai da komai in bawa baya ganewa to ba wai gani bane baya yi ba a zuciya ce ta makance wanda Allah ce ina Allah alimun ta zati dole to in zuciya ta makance to komai na naka makancewa zai ina la ta'mal qulub ta'mal inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah ta'ala ce ba zuka ba idanun bane suke makancewa ba zuciyar take cikin kirji irin su suka cewa, idan zuciya ta zama cewa makauniya ce ba ta bin gaskiya ba ta bin shara'ar Allah to dole komai ya rike ce rinca cabe mun fahimta to ku nemi tsarin Allah daga cewa zuciya ya zama cewa zuciyarku a faɗake take duk abin da aka yi umarni shi kuna gane abin da aka yi hanyar a kansa kuna hannuwa kuma kuna yin nisantarsa Allah ka ba mu ikon siffantuwa da umarninka da hannuwa kuma da hannunta sai Allah ta'ala ce muna a aya ta gaba ya ayyuhal ladzina amanu anan mun ƙara zuwa kuma wani umarni daga cikin umarni guda goma sha shida na kiran masu imani da Allah subhanahu yake yi a cikin wannan sura din kun ga binibin da an yi tafiya sai a kira masu imani da an ƙara gaba a kira masu imani to nan ma Allah ta'ala ya ƙara kira masu imani sai ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda suka bada imani da gaskiya kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist ku zama masu tsayuwa ga Allah wajen ba da shaida akan adalci da gaskiya wala jirmannakum shana'anu qaumin a wata qira'a wala jirmannakum shan'anu qaumin a madin fata akan nunin sai a daure ta ce shan'anu qaumin amma nan kuma shana'anu qaumin an fahimta ala ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun abin nufi anan shine Allah ta'ala ya ce ya kone ke masu imani kunu qawwami lillahi shuhada'a bil qist ku zama tsaye a wajen ba da shaida ga Allah da gaskiya ku zama masu ba da gaskiya a wajen shaida wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu kada kiyayyar ku ga wasu mutane ta sa ku kasa masu adalci i'dilu huwa aqrabu taqwa ku yi adalci shi fi kusa zuwa ga tsoron Allah kuma ƙullaha ku dai tsoron Allah wajen adalcin ku. inna Allah khabirun bima ta'malun lalle hakika Allah mai baku labari ne dangane ga abin da kuke aikatawa ita ba da shaida ba mai ba da tafi mai imani kun fahimta imani kake zaka ba ita akan yanda take shi yasa Allah ya kira masu imani a wajen bayanin shaida din yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kaga an kebanci masu imani ne da kira na saboda aikin su ne tsayuwa akan gaskiya wajen ba da shaida ko akan waje ko akan kaci shaida ta zo Allah ta'ala ce ka bari ta kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi wa law ala anfusikum ko da akan kace shaida ta kama ka bari ita ba karin mai imani ba ne wanda zai zo baya da gaskiya a kai ƙararsa ko a zo ana shara ya faɗi gaskiyar abin da ya faru shi ya faɗi cewa baya da gaskiya wane yana jin ka bashi ya eh, gaskiya ne yana jin ka bashi imani da yake ka faɗi haka yayin da babu shaida ba wanda zai cewa eh na sani ko rubutu babu shi da ya kai sai shi yanzu ya zo yana tuhumar ka to imaninka shi ne kadai zai iya saka ce gaskiya ne gaskiya ne in ba imani ba zai wani babu ku duba imanin ma'is da zamiriya wanda suka zo jan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba da labarin sun yi zina a yayin da ba su da shaida da za su yi gabata ba babu shaida ma'is ya zo jan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasula na yi zina a tsaye da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallan haka gabas sai juya kudu ya kyale shi ya sake dawa ya ce ya rasulullah na yi zina a tsayar mun da hajji manzo Allah sallallahu alaihi bai ce mai komai ba ya sake juya sau nawa kenan ya juya yamma ya ce ya rasulullah na ce maka na yi zina a tsayar mun da hajji annabi sallallahu alaihi mai shiru bai ce mai komai ba manzo Allah sallallahu alaihi juya wa arewa ya sake biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah na yi zina a tsayar mun da haddi sau nawa hudu shirya na hujjar kasar zan haddi hudu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce lafiya ka kalau kuwa ya ce garau nake ban da wata matsala a wata ruwa ya ce a shunshuna bakin saji ko akwai warin jiya tare shi la'alla ko dai abu geki ya zo ke faɗin wannan magana mai haɗari wanda bai san girman ta ya ce Allah wa lafiya ta garan aka tambaye shi da dangin suka ce lafiya Allah yake faɗi ta matsala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to al iqrar sai da Adila, in mutum yayi maka kansa iqrari ya ce maka da hukunci in ka je ka saki Za ka ce mutane ne ke yi ba Ka yi iqrari ka fada waye kashe wani ce ni ne ka yi kirari kuma baka yi kirari ba ka yi kirari da aka tsaye kanka hujja da kanka babu inda za a je nemo hujja to nan sai Allah ta'ala ya sanya ma'iz ya zai tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sau hudu cewa yayi zina me yake nema yanzu a tsayar masa da haddi kawai burin sa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku jefe shi ku je ku shi aka ji aka fara jifarsa aka fara jifarsa zafi yayyawa sai gudu sai sabai suka bi shi sun tsarsa jefe shi suka da wasu gaya zala sallallahu cewa mun je muna jifarsa da ya ji dutse sai gudu sai zala sallallahu ce mai sauka bi shi kuka kashe shi kale shi mai to sun kashe shi ba a yi haka zamiriya ta zo da ciki wajen manzan Allah Sassan ta ce ya rasulullahi yayi zina ga ciki na sallallahu sallan wasallam me me ke ne ma ga ciki kuma wani abu ai ciki gaskiya ne ba ƙarya bane yake lafiya talau dangin su suka ce lafiya talau yake ta je ta haihu in ta haihu ta zo da ita sa wani dan uwan ke dinga kula da ita ta haihu ta zo da jariri a hannun ta yana cin gurasa nafsu sallallahu alaihi ce ku karbi dan ku je ku jefe ta aka ji aka tora rami aka sata aka jefe ta aka zo aka birni ta shine waɗanda suka zo cikin sahabbai suna cewa yanzu keke ki Allah rufa miki asiri ki zai kina tuna maka asiri aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda ba yake cewa kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cewa tayi tuba tubar da da za a raba mutanen Madina la wasi'atuhum da duk tubar da ya shi mutanen madina ga ikirari ne akan tsaye da shaida akan kai ba tare da ɓoye ta ba uh, menene uh, kunu kawami ne bilkisa shuhada lillahi walau ala an fusu ku tsaye da shaida kankin kan saboda Allah to mutumin da yake ya ji wa'azi a kan zalunci da ya yi ya je mai da zaluncin wanda ya kubuta ya kubuta ya samu babban rabu to abinda ake so ga mumini shine in ya ji wa'azi ya ja ya daina abinda yake yi shaida ka ba da ita kamar yadda take in ka ba da shaida kamar yadda take Allah subhanahu wata'ala zai maka kayya da imanin da ake wasanta su da shi mun gane haka in za ka ba da shaida akan mutane wala ya jirman na kuma shana anu ƙomin ala ala ta'adilu kada ƙiyayya take tsakaninka da wani mutum ta saka ƙi masa adalci ka ƙi ba da shaida ta gaskiya gare shi ka je ka yi zalunci ka goyi bayan naka ka ƙi faɗin gaskiya kamar yadda take wannan zalunci shi sa ka ce ɗa baya ba da shaida kan wa ubansa na ba ya ba da shaida ubansa ba ta da zai gaya ma gaskiya sai ya ƙasa hali babanka ba ya da gaskiya ka je ka tona mai asiri to imani ne za ka tona mahaifinka asiri ko ka tona mahaifinka asiri amma ka mutu ya gum yan uwansa zo taru suna ba ta kariya sai da mutumin kirki ne wala ba halinsa ba ne ba halinsa ba ne mu ba san shi da haka ba ƙoƙari suke yi su ba ma nasu ne kariya shi yasa Allah ya siffanta ɗan uwa da masu ba ma dangin su kariya idan ka tashi a lahira kama mujirmi, ya waddul mujrimu law yaftali min azabi yawma idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi dangi duk kariya suke ba ba sa tona dan uwansa su yi in sun ga za a kashe shi su koye shi ba shi har ka gudu a zo su ɗauko makamai su ma an mana su shari an ci za alfarmasu ba sa su faɗi gaskiya to imaninka shi zai sa ka zama mai faɗin gaskiya a kan masoyinka da kuma wa maƙiyinka an fahimta imaninka ne kaɗai zai bayyana cewa e eh, wani ya yi kaza wani kuma ya yi kaza don haka ana buƙatar mutane zama masu gaskiya da kiyaye ta a cikin dukkan al'amarin da yake tsakanin shi yasa Allah bin Rawaha ya gaya ma ɗan uwansa cewa ba zan kafe muku adalci ba saboda soyayya da nake manzo Allah sa da kuma yayya da nake muku a matsayin su na kafirai a Madina yake ba zan ƙi muku adalci saboda yayya da nake muku da soyayya ta kuma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dil kada kiyayyar wasu ta sa ku yi musu adalci saboda kawai ba san su ku musu adalci i'dilu ku yi adalci umarni ne huwa aqrabu littaqwa adalci shi kusanci zuwa ga tsoron Allah kun gane a wannan zamanin ya zamu yi translating wannan abu kana shugaba babu abin da zai mulkin ka sai me adalci wannan unguwar sun zaɓe ka wannan gunduma sun yi ka wannan ƙaramar hukuma sun yi ka sai zama duk ayyuka su za ka turawa wanda suka yaƙe ka saboda ɗan takarar ya fito a garinsu ko kuma saboda suna zuwa su jigajigai da suke da influence a siyasa garin ba su yi ka ba ka ƙi kai masa aiki su ɗi gyara masa hanya ka ƙi kai magani asibiti a ƙi renovation asibiti a ƙi kai wuta a ƙi ba su aikin yi a ƙi yin kaza harkar noma harkar lafiya harkar tsaro harkar tattalin arziki duk a yi shagulan ta ɓangaro a ƙyale su wannan shi ne zalunci wala girman na kuma shana ano ƙaumin ala Allah ta adili kada ƙiyayyar ku da wasu ta sa ku musu adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shi kusa zuwa ga tsoron Allah domin da aka ce a taƙwa to adalci ya shiga cikinta idan aka samu kuma kishiyar zalunci adalci shine mai zalinci to babu takawa a wajen sai zama mai zalinci ba kyau nar sallallahu alaihi wasallam zaune nu'man ibn bashir ya zo da shi da babansa sai baban ka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba ma dana nu'man kyautar gona kaza ka zama shaida ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa duk ka ba ma sauran ƴaƴanka a tsaye da sa'ira wal dika misla haza irin wannan gonar ita ka ba mu duk sauran ƴaƴanka qala la yace a ban ba shi kadai na ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fattaqullaha wa'dilu bayna auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku a wani lafazin sai ke cewa fa inni la ushidu ala jur ni ba na shida kan zalunci sai aka mai da kyautar aka mai da saboda ba da wannan kyautar ya zama mai zalunci kana da mata ka ɗauki kyautar wani gida ka ba matar ka ita kadai ka hana ɗaya matar wannan zalunci ka yaya akwai ɗakin uwar gida akwai ɗakin amarya ta fi ɗakin amarya sai ka ɗauki kyauta ka ba su ka ƙi ba sauran yayanka wannan zalunci a fahimta ta kana da damar da za ka iya sa ɗaya makaranta sai ka ware waɗannan yaran ka kai su makaranta 'ya'yan waccan matar ka kai su makaranta daban mai tsada mai turanci da rawa da stoki wannan zalunci ka yi adalci a tsakaninsu Allahumma illa za ka tsaya ne ka yi adalci cikin yaranka akwai mai kwakwalwa da basira sosai idan ka ɗaga darajar makarantarsa zai ƙara samun ci gaba a rayuwarsa saboda hazaƙasa da ƙoƙarinsa barinsa nan don ƙofar da shi ne a fahimta ta babu laifi kana iya haka amma kai tsoron Allah ka duba wani ɗaki za ka ɗau ɗan wacce mata ce wadda ka fi so ko wadda baka so da yawa ɗan wadda baka so shi ne yake da hazaƙa to kai shi dan wanda ka fi so ne da yawa ya zaka in dai akwai adalci tsoron Allah cikin zuciyarka ka je ka yi Allah ba zai kama ka laifi ba ko da sauran mata sun zargi ka an gane amma ka mutunta waɗancan ka wulaƙanta waɗannan wannan zalunci Allah baya son haka Allah baya kaunar zalunci ya haramta ba kansa kamar yadda zuwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce hadisul qudsi inni haramta zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالم لا هرم جامع كينا ذالنج ناسا يتسكانوك ذا أهرامني كركو ذالنج أتسكانوك من ذنب إلى صلوات الله والسلام عليه يجي من الله يا هناش ذالنج kun fahimta zalunci ba kyau wannan matar asibitinta daban waccan matar asibitinta mai tsada ne saboda take yayar masu kuɗi ka fi santa ka ji da ita asibitinta zai mai tsada wannan ta ji layi a tsawar fari ta je ta layi ta yanki kati ta jira likita sha ɗaya ran ta ganshi wannan kuma kuna zuwa za a fara muku barka da zuwa an ɗauko fayil saboda baku da yawa asibitin ta masu kuɗi ce a maku tilitimin mai kyau a biya ma ƙudan kuɗi a tafi wannan shi ma zalunci ne ya eh, dilu bai na hunna ka yi adalci a tsakanin matan idan ba za ka iya ba Allah bai ɗora masa taimata mata biyu ba saboda ƙashin bayan ƙara ƙaunar shi ne adalci mai Allah ta hana ki fa'in khiftum Allah ta kusa tsofi da tama fanki kuma ƙabalakun minin nisa'i mafna wa sulasa warba fa'in khiftum Allah ta adilu fawahida abuwa malaka ta imanku diyan da zaka yi ya ce maka ɗan boko mai mata ɗan yes ka zauna da mata ka ɗaya ya fi maka alkhairi da ka je ka aure da zaka zo ka zaɓi ta ko ka kawo wata ka zalunci uwar gida ko ka kawo wata ka zalunci amarya yi adalci in ka tashi masa bukata yi masa kariya amma ba yana yin adalci wannan ba ta da lafiya an ji an sai mata magani sai an zo kirga kudin an ba mu wannan matar ba shi ne adalci wannan hauka sunan rashin hankali ne wannan dan ka kashe mu wannan kudi a asibiti a ce ka zo ka kirga adadin kudin ka ba mu wannan matar da za a akawunti. wannan ba shi yake jima adalci ba ustaz ba shi ne adalci akwai alhajiyat da zaruriyat abinda zama na wajibi na lalura in ba ta da lafiya ita wannan sai aka tana bukatar nau'in abinci mai gina jiki tana bukatar kwai da kibi da dankalin turawa da kaza da kaza da matan kaji ya kaza dinga sowa ana da su a gidan tana da su wannan ba laifi a so mata da madara da bambita da da da da da da maltina a dinga haɗa mata kaɗin kauri tana sha saboda ta samu jini to wannan ba laifi bane aka dinga danna mata da wani kibi ko nama da ta dinga barraka shi dan ji wuta habdol ta yi jana'izar sa saboda ta samu kwarin jikinta tana tafiya kamar za ta fadi wannan ba laifi a yi mata ba dole bane kuma sai an so masa irin wannan ba an gane saboda idan da ke ce abin ya faru da ke na rashin lafiya za ki bukatuwa ba ki kyakkyawar attention sama da yadda ake ba ki kakar rashin lafiya ki to wani shi ne adalci idan wannan yaron takalminsa ya fata ko ya lalace yana bukatar a saya mai wani don ya ci gaba da amfani da shi na lalura wannan ba zai a saya mai ba dole sai an so ma sauran yaran an gane wannan yaron ya je wanki ya shanye kansa gaba ɗaya ɓarawo ya kwashi daga shi zai na jikinsa shi kare haka masata ba laifi a jiya sake saya mai wasu kayan kala biyar ne kala goma ne a so maka saboda yanzu ba fifita shi ake akan wasu ba lalura ce ta bukaci a yi masa haka an gane wannan yaron yana karatu a makaranta mai nisa ya gama firamare ya tafi sakandare sauran yaran na kuma za su yi takawa makarantarsu tana kusa da gida istirar kamar wannan kuma sai ya tafi nesa ta ba lafiya a sai ya mai keke ko a sai ya mai mashin ko a saya mai mota saboda bukatar ta kama ba kawai don ana so aka saya mai karanti ba an gane ka ga daman za ki kawo fitina ka siya ka ce na gidan in za a je makaranta a hawa ce mallakar ka ba mallakar su ba ce don gudun fitina don wasu matan ba su ce fitina nuni kallo wannan kai sai a kama kara laifi ba su da kirki ba sai kun lallaba su ana ba da labari aka ce wani ya yi tafiya ya dawo sai ce ma ya ga matan suna zaune gaba daya ba wanda tunanin aka amai ruwa ya sha kawai fai na zaune sun kyale shi kowa ta tasa shi gaba kamar jinjirin wata suna kallon sai ga yana bukatar sha ruwan sanyi ba a kama sa. sai ke waye zai sa yanzu karamar ko barbar in ya sa babbar ta ce a rena ta sai ce ma karamar da Allah ba ni ruwa in sha ta tashi za ta bi haka da ya kalle take mata mai sanyi ba mara sanyi ba da Allah sai uwar gina ta kama ta dama ai Allah ya kama ka dama so kace ka ta tashi ta tafiya kana kallon bayanta shi yasa aka rinka ta da kawo ruwa to Allah ya kama ka me la haula wala quwwata illa billah ka duba mai burki da bala'i irin na mata ke an girmama ki an yi ake ke kawo ruwa amma ta ce ai zuwa ki ga bayan ta ta tashi tafiya to ita kuma waccan bayan ta fita ta dawo ta ji ana magana sai ta ji ana faɗin sunan ta ce eh dama yayi Allah baya san munafurci ai in za a yi gulma ta ya gaba na mana sai an kore da sanin za a yi gulma tawa to yanzu ya zai <laughs> ha in kai ne ya za yi ba za ka shan ba Eh? ai haula alqawm ya lallaba su in suka yi zafi suka yi ta dariya ka kyale ka tabar mushi ai ka su ka more kaka taba wani mace ta gari ne ki bata maka rai eh wannan ka zo za mu koya maka wannan shirin bazar da kaga za su gari ne ki bata ma rai ita yi kana dariya kana murmushi ka ban su ta yi karka nuna cewa ranka ya ɓaci da sun gane nan ne maka sarka ka shiga uku da suka za ta ɓata ma nan wani za su dake ka amma a yi a yi a gane mai ɓata mare a kasa gane ka yi shiru sai ta yi ƙoƙari su gane mai zai ɓata mare ka yi an fahimta to abinda da ake bukata tsakanin zamantakewa shine ne adalci shine ginshikin zaman rayuwa mun fahimta Allah ka ba mu ikon adalci sai Allah ta'ala ce wattaqullaha ku tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah bai ba ku labari ne dangane ga abin da kuke aikatawa wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim Allah ya alƙawari ga wanda suka yi imani suka yi aiki nagari zai ba su mai gafara da kuma lada mai girma lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara mai girma da kuma lada mai girma lada mai girma da gafara abuwa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko gafara shine akan kalima duk banka sai zan baka da laifi ko ɗaya Allah ya yafi ma zunuban gaba ɗaya wa ajrun azim ya baka kuma aljanna madaukaki Allah ka ba mu ka yafi mana mu kuma ka ba mu aljanna ya Allah don Allah ya shiga da kowa aljanna Allah ka shiga da mu daga cikin al'ajul azim kuma cikin gidan aljanna wasu malamai suka ce fira duk wanda aka gabarta masa ya shiga aljanna kai tsaye fassara ta yi kenan ajrun azim babban da Allah zai baku shine ku ga fuskar Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada kun gane fasara biyu wannan kaso na farko cewa suka yi maghfir a gabarta ma zunubi wa ajrun azim a shiga da kai aljanna kaso na biyu suka ce a'a al-maghfira tatadammanu ma dukhul janna in aka ma gafara ai kai dan aljanna ne tabba. to me kake bukata kuma a gaba shine kuma ganin Allah Allah zai tambayi dan aljanna kuna bukatar ƙari hal min mazid a kuna bukatar ƙari sai ya rab arina wajhaka Allah ka nuna mana fuskar ka sai lokacin ne manzala ta sallallahu alaihi cewa lalle za ku ga fuskar ubangiji a gubal kiyama za ku ga Allah kuru a gubal kiyama la tubaru da mai ku babu turere ne tsakanin ku ba wani ya tura wannan yanda za ka ɗaukan ka kalli abu haka za ka ɗaga ka kalli Allah اللهم أرنا وجهك يا ربنا لا تحرمنا أجرك يا ربنا ولا تحرمنا إلى رؤيتك يا الله الله تعالى وجوه يومئذ nazira ila rabbiha nazira gobe aljanna wasu fuskoki haka suna kyalli suna haske saboda ne za su ga ubangijinsu Allah ka samu daga cikinsu wallafi na kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahil Allah ta'ala ya ce wanda zo kafirce muna sun karita ayoyinmu waɗancananka su ne ba abota wutar jahim Allah duk wanda ya karita alƙawalin Allah ya ƙi tsare gaskiya ya ƙi ba da shaida a kan gaskiya to wani sun kafirce ma alƙawalin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun ƙare ta ayoyin Allah makomar su ce ne wutar jahim Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu me Allah ya ce gaba ta karanta ina ne amanu يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله تعالى يجي يا كو أنسك إيماني لما أنكار كلمة إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتون نعمة الله دي أقريكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيدي إليكم أيديهم yayin da wasu mutane suke nufin shimfiɗa hannayen zuwa gare ku ma'ana su kai muku farmaki su kashe ku fa kaffa aydihum ankum Allah ya kauda hannayensu da gare ku ya damke hannayensu da gare ku ba su iya cutar da ku ba Wataƙullaha Allah ta'ala ce ku tsoron Allah wa 'ala tawakkalin mu'minuna ga Allah ya kamata masu mu'mine su tawakkali menene wannan aya take nufi Jabir bin Abdullahi al-Ansari Allah ƙara masa da yake cewa wata rana muna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai muka zo ƙarƙashin wata bishiya za mu huta sai kowa ya samu wajen da zai kwanta kowa ya samu inda zai je kwanta ta akwai babban kafiri sunan sa Ghaus ibn Harith kamar yadda zuwa cikin sahihin ruwaya ya zo ya ɗauki takobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah na kwanci a ƙarƙashin bishiya ya race takobinsa sai ya ɗauki takobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa manyan muna auka minni waye zai kwace ka yanzu daga hannuna yau gani ga ka wa zai kwace ka daga gare ni sai manzo Allah sai ya ce mishi Allah Allah ne kai tsaye ya sake tambaya yake masa manyan mana uku mini sau biyu ko so uku yana maimaitawa wa zai hana in kashe ka yau waye zai hana in kashe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah saboda ka imani baka tsoron kowa wala yakhafuna laumata fillahi laumata na'im in ka imani baka tsoron kowa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai da izza cewa Allah ne shike ne zai takobin ta faɗi a hannun Allah ya gwada iko zakobi gura bai gwada masa ya gwada mu akwai ruwaya da ake karawa in kana malami sa da maganu akan ruwayar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki shi kuma sai ya rike yace kai zuwa zai hana kan kashe ka wa zai hana kashe ka yace kun khairu akhirin ya ma'aikin Allah ka zama mai alkhairi wajen karɓar takobi na san kai mai haƙuri ne mai afuwa ne tajin ɗan duniya shi bai san da ya yi afuwa ya kau da kai ba a yanzu yake magana shi ya mai afuwa a kau da kai yake zai manzala su na san kai mai afuwa ne an gane to ruwayar dai malamai suna da kan ƙarin ka amma abin da ke ingantacce shi ne shi takobin da ya ɗauka ya ce manzala su manyan na'uka minni waye zai hana min kashe ka wanda Allah sallallahu alaihi Allah Allah ne har su nawa so uku yana wannan magana wanda Allah sallallahu alaihi Allah ne zai hana ka ka kashe ni Allah ta'ala ya ba mu kariya daga dukkanin mai cutarwa wanda yake nufin cutar da mu Allah tsare mu to sai Allah ta'ala ce muna fa kafa aydihum ankum Allah ya damta hannayensu daga cutar da ku wattaqullaha ku tsoron Allah domin tsoron Allah tana kawo mafita ga dukkanin bala'i wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda tsoron Allah Allah zai ba shi mafita ya zata san da bai tsammani kun gane wai tsoron Allah garkuwa ce ga dukkanin bala'i duk abin da kake tsoronsa kai dai ka dogara ga Allah da ka dogara ga Allah to Allah ya maka wa in tawakkal Allah fa huwa hasbuk duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar maka inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra duk wanda ya tsoron Allah Allah zai kankare mai zanubansa kuma girma ladansa an gane da haka tsoron Allah shi ne jigon komai ba ka da wani abin da ke tsoron Allah wa zawadu fa ina khairar zari ta kuwa ku yi guziri ku yi tanadi mafi alkhairin ta shi ne mai tsoron Allah Allah ka ba mu ikon tsoron ka wa ala Allah ga Allah kadai fal yatawakkal al mu'minuna mu'mine kamata ya tawakkali mu'mini ba tsoron kowa sai wa sai Allah fala takhshawhum wakhshawni aka muka wuce a baya wale yutim mani maki alaikum al'allakum ta ta zo tsoron Allah kaɗai za ku ji ku ji tsoron Allah kawai a can gaba ko So su fada sai ka tsoron kowa sai Allah Fana ta shawu mu shawu to wanda ka je yana tsoron wani kuma bayan Allah to akwai matsala cikin rayuwarsa akwai matsala a tafiyarsa akwai matsala a komai na shi. Za ka tsoron Allah su hannu wa ta'ala شيني kadai ما gare mu Allah ka ba mu yi tsoron ka me ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم تكاد كرتين مسابقة كده wannan karatu na musabaka akwai daɗi Allah za mu dace malamaci Allah ƙara maka mata ta biyu da ta uku da ta hudu amin za ka ci <laughs> kana ta tana jinka ko kai tsoro kake yi. Na <laughs> baka amsa ba Allah baka ta biyu da ta uku tal <laughs> wannan zuwa bai ne ko cewa yake a ransa mota ta biyu da mota ta uku malamai na tsoron mata ina lafiya Allah sauke Allah ta'ala ce walqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa yi ashara na naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la'in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqarrtumullaha ardan hasanan law kaffaranna 'ankum sayyi'atikum ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد زل سواء السبيل allah تعالى bayan ya gama magana a akan al'amura suka shafi ta taqwa da shaida da bare gaskiya da adalci da alƙawari na gafara ga mu'minai da kuma sakayya da gidan aljanna sai Allah ya koro kuma bayani na bani Isra'ila da yanda ya rike alƙawari tsakanin da su sune Yahudawa da nasara da abin da ya faru tsakaninsu na warwar alkawali da cika amana da suke tsakaninsu da Allah subhanahu wataala sai Allah ya fara tona masu asiri ya fara bayanin miyagun halayensu da mummunan ɗabi'arsu da yadda suke da munafurci a cikin al'amuransu na ne da kullum sai Allah ya fara tona masu asiri ya ce wala tsari a kazan Allah mai saka bani Isra'ila wallahi haƙiƙa Allah sai da ya rantsuwa me ya ake bukatar sai Allah ya rantsu amma dai yana mana girman al'amarin sai ya rantsi ce walaqad kuma wallahi A akhadha Allahu ka bani Isra'ila Allah ya rike alƙawli da bani Isra'ila Yahudu da Nasara wa ja'alna wa ba'athna na 12 ba? muka aika musu da naqibai guda goma 10 a kowace kabila cikinsu a kowane gida an ɗauki mutum ɗaiɗai saboda me su zama wakilansu wajen tattaunawa da yanke hukunci da ba da shawara da zartar da abin zarta. ba wani bangare aka ɗauko ba a kowane gida an dauko nasu guda ɗaya kowace kabila akwai mai wakilta su har guda goma sha biyu saboda abin da za a yi ya zama ana yi ne da ra'ayinsu da shawararsu kada wani ce an sadlayin ɗinsa an ware su su ba su yi daba a a gaba ɗaya ake tafiya an gane ku duba yadda Allah ɗauko magana da nauyi kuma wallahi haƙiƙa Allah ya rike alkawari da banu Isra'ila a yayin da aiko a cikin dukkanin ƙabilunsu guda goma sha biyu aka sanya jagora na tsaibi wani zarin a tattaunawa da shi wa qala Allah inni ma'akum Allah ya ce musu ni ina tare da ku la in aqamtumus salata ma da muku tsaye da sallah wa atitumuz zakata kuka da zakka wa amantum bi rusuli ku gaskata da manzannina wa azartumuhum kuka girmama su wa qaratumullaha qardan hasanan kuka ba mu Allah rance rance mai kyau ma'ana kun yi da addini kun bi gaskiya za ku yi aiki da abin da aka ce ku yi aiki da shi law kaffaranna ankum sayyi'atikum Allah ya ta'ala ce alƙawla da ku shine zan kankare muku dukkanin zunubanku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan kuma shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana ƙarshensu faman kafara ba da zalika duk wanda zai kafirce mu Allah bayan wannan minkum a cikinku faƙar da sawa a sabi lalle hakika sun bata bata sun bata kan hanya mai kakkiya sun shiga wani garari wanda ba shi ne abin da ake bukatar su sun warar alkawali kuma sai Allah ta'ala ce fa bima naqdihim mithaqahum saboda warwar alƙawalin da muka ɗauka tsakana da su da suka yi me alƙawalin laina tsartumus salata ku tsaye da sallah hmm. wa taitumus zakata kuka ba da zakka wa wancin birusul kuka yi iman da manzanni na wa azzartumuhum kuka girmama su wa qaratumullaha qardan hasanan kuka ba mu Allah bashi rance mai kyau alƙawli nawa biyar duk sun warware sun kashe manzanni sun kareta su sun wulakanta su sun ƙi abin Allah ta'ala ce na addini suka zama mutanen banza ta sai Allah ta'ala ce fabi ma na ƙudurin misaqahum saboda warwar alƙawari da suka yi la'annahun sai muka tsine musu sai nuna Isra'ila tsinannu ne ba mutane su ji ne, yan banza ne yan tasha ne Allah ya tsine musu yake la'annahum mun tsine musu sai da zaka duk abin da babu tausayi suna yin shi a kashe mutane sai ba su su ba su jin komai a jikin su saboda mai tsine nune, ba su da imani ba su da sanin ya kamata ba su da tausayi ba yayin da za ka ga abin da suke aikata a matsayin ta'addanci duk abin da suna gani daidai ne su ne masu Allah ya la'annahu wa na qulubahum Kasiya muka sanya zukatan su kuma suka zama mai keke su suna iya kashe mutum miliyan Allah ba ji komai ba sai da su ihu su yi dariya saboda babu imani a cikin zukatan su shi kisan da suke ma ba sa jin wani barna ne suke aikatawa saboda Allah ya keke shi zuciyarsu babu imani ko ko a cikin zuciyar babu suke su shekantaka iri iri saboda Allah ya sanya zuciya ta zaune mai keke ba tausayi ba alamarsa ba imani ba a sasansa idan ka kalli zuciyar mumini fara ce taf amma yau da kullum yana sabo ba ya su baya tuba sai ya dinga bayyana a jikin tufafinsa sai ta ga wannan saban ya ɗiga a cikin zuciyarsa yana ɗiga a zuciyarsa har zuciyar daga fara ya ta kuma mai baka irin Allah ta ce kalla bal rana ala qulubihim ma ya yaktubun to yayin da zuciyarsa zama baka irin babu dukan imani a cikin ta sai mutum ya wani abu ta ce kai jama'a kai jama'a abu kamar rashin ka dubu wani rashin imanin mutum yana abu kamar babu imani a zuciyar ai ba wai kamar ba ne ai babu imanin ne shi yasa yi aikata abin da ya aikata da akwai imanin da ba zai yi ba kun fahimta to yin Allah ya zara imani ya tsine ma mutum to wani tausayi kake ma ya samu kamar fulani ne na daji da suke ta'addanci ina imani a cikin zuciyarsu za ka za su iya komai sa bindiga su kashe ka su dinga dukan ka su ɗaure ka sai a kawo kuɗi kana wallahi babu ana dukan kana shafai ka ci akwai saboda babu imani sun yi nesa da karantarwa al'arabu a shaɗi kufran wa nifaka wa ajiyar Allah ya alamu hududar ma'azan Allah sun yi nesa sun yi nesa da karantarwa addini ba sa jin musuluncin a jikin sosai shi za ka yi kowane ta'addanci za su yi ba abin da ba za su su dake ku su zane ku su wahalda ku su zage ku su mutuncin ku kai da mutuncinka kana gaya makaskantacce oga ran kiriri da mutuncinka saboda me bai san imani ba bai san mutunci ba bai san girmama ba bai san tausayi ba duniya kawai ke so to Allah ya tsine masa albarka ne saboda dan ta'adda ne shi ai za mu zo hukuncin nan gaba ta ba abin da ba zai iya yi ba in ka ce don Allah ce kaka sake haɗa da Allah ba aikin Allah muke to kaka yi mamaki ne ya faɗi aka saboda ba mu imani ne gaba ɗaya a tare shi Allah ka rama mu da wannan rashin imani wa ja'alna qulubahum qasiya Allah ta'ala ce mun sanya zukatan sun zama mai kekesa su yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi suna canza kalma daga mazauninta in Allah ce kaza zai canza wa nasu hazza mimma zukiru bihi suka manta kaso mai yawa daga cikin abinda ake tunatar da su a kansa wala ta za ta fa'ilu ala kha'ilatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ta'ala ce ba za ku gushi ba Allah na baka tsinkaye akan abin da ke cikin zukatansu sai dai kaɗan ne daga cikinsu kawai ba za su iya wannan abu na ta'addanci ba kaɗan daga cikinsu Allah ta'ala ya kebance su kamar yadda aka gaya mana suwar tsalin rana da wasu surori a kan yahudawa cewa wa minu mai ta amuru bi dinarin la yu'addi ilayka illa ma dumta alaihi Ta ga wasu suna bayarwa kenan ko wasu kuma ba sa bayarwa to illa kalilan minu sai kaɗan daga cikinsu. ya ka fa'afu anhum wasfah kai masu afuwa kuma kawai kanka gare su inna allaha yuhibbul muhsinin lalle hakika Allah yana son masu kyautatawa ta sai mu tsaya kan wannan ayar ta goma sha uku mu tashi kan ta sha biyu a abin nan kai ta sha hudu gobe insha Allah ta'ala babu fulwadin ko babu shi akwai shi bai muna ƙara ta da uwa musulmi waqful walidain da muke yi na naira dubu dubu ga waɗanda suke son shiga tsarin mu na tona rijiyoyi da ake yi a yi haɗaka a yi iyayenmu sadaka a tona rijiya inda ake da bukatar su ko kuma ɗaukar nauyin malamai da suke shiga ƙauyuka wajen karta da maguzawa ko wasu ayyuka na addini da suke tasowa a yi in ka da sha'awar tsarin za ka shiga duk wata za ka ba da naira dubu ɗaya a akawun ɗin masallaci wanda ake gudanar da al'amarin kana da iko kuma ka kira waya na masallacin ka ji menene ake gudanarwa ko a saka a group na whatsapp ko sauraron bayanan abubuwan da ake gudanarwa gaba daya account din shine 0010966800 jaiz bank ne imam ahmad ibn hanbal lambar kuma sai ba matsala lambar wayar kuma 091 wanda Allah ya ba su ikon shiga za su iya shiga a kodiyoshi domin amfanuwa da wannan tsari na wakafi ga iyayenmu a kowane wata na akalla naira dubu daya zuwa abinda Allah ya kaddara muna abinda muka bari daidai Allah ba mu larasa wanda muka yi kuskure ko suke mai harshe Allah ta'ala ya fi muna ya gafarta mana ya sanya mu cikin bayansa na gartatu Allah ba mu zaman lafiya a kasar mu ya aminta da mu daga abinda muke tsoronsa Allah kuma ya gafarta mana mu ya samu bayansa managarta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته